tsohon mataimaki na musamman ga tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi kakkausar martani ga dauda kahutu rarara a biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ara digital tsohon mataimaki na musamman ga tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari bashir ahmad ya mayarwa da shahararren mawakin siyasa nan dauda kahutu rarara dangane da kalma da ya yi lokacin da ya gudanar da taron manema labarai a jihar kano idan za a iya tunawa dai Rarara ya ce ya yi nadamar gudunmawar da ya baiwa Buhari sakamakon yadda ya lalata kowane bangare na Najeriya kafin ya bar mulkin kasar ga Bola ahmad Tinubu. Bashir Ahmad ya yi wa rarara martanin ne bayan sahihin wato a shafin sana Facebook ga martanin hadimin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari. Daga bisani da ya sake nazari a tsanake sai ya ga cewa babu bukatar hakan a hankalce da kuma wato mutunce saboda wasu dalilai kwarara guda biyu a cewarsa. na farko ya ce cikin bidiyo rara ya yi kirarin cewa wai gudunmuwar da ya bayar a tafiyar buhari ko shi buharin bai baiwa kansa irin wannan gudunmuwar ba inda mataimakin ya ce ikon allah don allah akwai hankali a cikin wannan magana sai dalili na biyu inda yake cewa wannan gwamnatin ta shugaba tinubu idan har ba a bashi mukamin minista ba to ya kamata a ce an kira shi an zauna da shi an zaɓi waɗanda za a ba mukaman na ministoci ya kuma cewa tashin hankali kenan ko akwai chemistry balle technology a cikin wannan batu to gaskiya wannan maganganu da suka fita daga bakin mawakin ya sa ya ga cewa tsayawa a bashi amsa a matakin hankali ma bata lokaci ne domin ko waɗannan maganganu nasa sun saba da kowane irin hankali da tunani idan dai ba akwai rashin lafiya ba to lallai akwai tsantsar jahilci babu hikima a cikin maganganun nasa ko kaɗan ya kuma ya ce a kuma maganar da raran ya yi da cewa wai cikin shekaru bakwai na baba buhari ba iya bin hanyar abuja zuwa kaduna a zahirin gaskiya ba ya ce zan ce ba zan ce ba samu matsalolin tsaro a hanyar ba sai dai zan ɗan yi masa tuni da ya tuna baya a lokacin da babu buharin ya karbi mulki ba ma maganar kidnapping ake yi a hanyar ba saboda matsalar da boko haram ta jefa yankin arewa daga abuja zuwa kaduna sai an ci karo da shingen jami'an tsaro sama da goma ba ma maganar daga kaduna zuwa kano ba balle uwa uba daga kano zuwa maiduguri duk da wanda duk wanda yake da hankali zai gode wa allah akan wannan game da waƙoƙin da ya yi wa baba buhari tun da rara yake yi masa waka bai taɓa yi masa waka kyauta ba tare da an biya shi hakkinsa ba ko da dai baba buhari ne ba shi ba masoya baba buhari suna biyan sa a ƙarshen magana dai wato a ƙarshen magana ɗaya da rara ya manta bai faɗa ba ita ce bai fito ya bayyana wa jama'a cewa baba buhari bai taimakonsa ba a rayuwa wannan na daga cikin martani da shi wato tsohon mataimaki na musamman ga tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya mayarwa da shi rarara duk dai har yanzu ba a jiyo shi baba harin ya ce komai ba dangane da abin da raran ya faɗa to a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban dambarwar a tashar mata ara digital